العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باهك هو السلام عليكم ورحمة الله بارك الله مدها دعاء وأن يمتين العرباء شاء أفوق وسن سفر شكرا تدبو آد تريد سورة الله جنة رفع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دقا مصر دعاء مدينة daidai da 25 ga watan 11 shekara ta 2015 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn Hau da ke kofar wabbai a garin kano makon da ya gabata mun fara karatu cikin babu ma yi da Abidi lilmari, babin da yake bayani a kan addu'ar da ake yi wa mara lafiya mun tsaya ƙarshen hadisi na 914 za mu tashi farkon hadisi na tara da 915 malai cewa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karɓo daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qal daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake man ada maridan duk wanda ya je duba wani mara lafiya lam yahdurhu ajaluhu mara lafiyan da lokacin mutuwar sabe ba mana mutum ne yake rashin lafiya amma rashin lafiyar ba na ajali ba ne sai kai kuma ka je duba shi faƙala inda hu ba marrat sai ka faɗi wannan addu'a sau bakwai a wajensa shi mara lafiya wata addu'a ce ka ce as'alullaha al'azima rabba al'arshi al'azimi an yashfiya as'alullaha al'azima رب العرش العظيم أن يشفيك in dai kai wannan addu'a sau bakwai a wajen mara lafiyan da ba cutar ajali yake ba Allah sallallahu alaihi wasallam yake illa afahu Allah min zalikal marad tabbas sai Allah ya warkar da shi daga wannan cutar ma'anar addu'ar as'alullah al'azim ina roƙon Allah mai girma rabbal arshil azim ubangijin al'arshi mai girma an yashiyaka ya warkar da kai رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن إمام أبو داود دا إمام الترمذي كرويته إمام الترمذي في حديثه حسن وقال الحاكم حاكم أبو عبد الله النيسابوري حديث صحيح على شرط البخاري حديثي ne ingantacce ya cika sharaɗi na inganci a wajen imamul bukhari ma'ana dai hadisin ya tabbata hadisi mai lamba ta 916 wa anhu daga gare shi dai abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dakala ala arabiyin ya'udu ya shiga wajen wani mutumin kauye yana duba shi a'rabi mazaunin karkara na maka ko na wani garin makka balarabe ko baubawa ko ma waye in ce a arabi ana nufin sakinul badiya mutumin ƙauye da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tawazu'unsa da kyakkyawan mu'amalarsa tare da kasantuwarsa yana rayuwa a binni kuma shi dan binni ne balma garinsa shine uwar binni ummul qura amma duk da haka bai manta da na ƙauye ba duk da haka yana mu'amala har da ƙauyawa duk da haka yakan je ya duba su in ba su da lafiya wannan yake nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da girman kai yana da saukin hali yana ba wa dukkanin mai haƙƙi haƙƙinsa ba sai manya ba kaɗai yake mu'amala da su har ƙanƙanan mutane har waɗanda ba kowan kowa ba domin haka Allah madaukakin sarki ya ladabtar da shi yake wasbir nafsak ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا واصبر واذكر رب واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغلاة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغلاة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتخرج لهم تكون من الظالمين ذاك من ذا لا يجب جنبه kauye yana yi masa dubiya sakamakon rashin lafiya wa kana idza dakala ala man ya'uduhu qala la kuma bisa ga ɗabi'ar manzo Allah